بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahabatihi sadati al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma innaka antal alimul hakim amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah bayan gabatar da gaisuwar islama kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne satin Allah ba mu iko muka haɗu wannan masallaci domin bitan littafin riyadu salihi da na malam ya haya annawawi Allah ya ji kanshi da rahama yau ma wannan yammacin na shidda ga watan da. al'akhira ko asaniya ko asani insha Allahu na shekarar musulunci 1439 wanda ya muwafaka da yini na 22 ga watan biyu miladiya 2018 insha allahu za mu yi dashin karatu mu na yau a da satin da ya gabata mu yi karatu a cikin kitabun raja ko babun raja'i babin da ke kaunatar da musulmi ga rahmar Allah an yi babin da ke tsoratar da mutum ga wushin Allah da azabarsa razana mutum ya zama kullum yana cikin sauna da tsoro da hirgita kada azaba Allah ta same shi ya rena aikinsa da ya yi na kwarai ya ji tsoron zunubinsa ya wanga aikin da ya kai ashe ya razana ya ga da isa da wuya ya ishe shi samun rahama saboda ya gajiyarta ba Allah haƙƙin da ya dace da shi kuma ya ga yawan zunubinsa sai ya zama kullum cikin hirgita to sai da gama wannan babin kuma muka shigo babun raja'i babin da ke ƙaunatar da mutane musulmi zuwa ga rahamar Allah cewa komi ta daɗe komi abin da ke faruwa musulmi Allah na rungunta mai ya shiga aljanna kuma kada ya yanke tsammani ga rahamar Allah ya fada wani rango to mu yi wannan babin da dama har mun kawo hadisi na 21 a ciki ma mun kawo hadisi na 20 wanda muka gama shekaran jiya cewa yau za mu tashi hadisin abu musa al-ash'ari hadisi na 21 a cikin babin aka cewa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an samo daga abu musa al-ash'ari wanda aka sani da abdullahi ibn qaisin Allah madaukakin sarki yarda da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce yau kana yawmul qiyamati idan ranar kiyama ta kasance yini nan da Allah ya alkawanta ma bayi za a yi ni na ƙarshe da zai rarrabe tsakanin rayuwar da aka yi ta duniya da wadda za a yi lahira to wannan yinin da aka sifanta da hirgice-hirgice da tsorace-tsorace masu yawa da hadura masu girma kuma aka siffanta shi da rahama ga muminai to idan yinin na ya kasance in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da fa'allahu ila kulli musulmi yahudiyan allah zai miƙa ba yahude ga kowanne musulmi ba yahude ɗaya auna saraniyan ko ba nasare fa ya kulu allah ya ce mai ha za fi kafuka minan nari wanga shine fansakka daga wuta allah shi wa musulmi rangwame kowane mutum cikin ɗiyan annabi adam alaihi an halitta mai gida cikin wuta an halitta mai gida aljanna in ya yi aikin kafirci ya cincinci wuta ya zauna in ya yi aiki na kirki ya cincinci shiga aljanna to wannan gidan mumini da aka da aka halitta mai da ya kafirta da ya ci gaba da sabon da ya halatta ya kai shi wuta sai Allah ranar tashi alkiyama ya ce ta yi musulmi akan kalimar shahada da wasu halayenka da kaza da kaza da kai na ya hema ba yahude kaza ya maye maka gidanka da ta da na cikin wuta saboda rangontawa da rahama da ƙaunar da tsakanin Allah Ubangijin talikai da rayuwar muminai waɗanda suka musulunta. Wafi riwayatin anhu a cikin wata ruwaya ta shi shi abu Musa al-Ash'ari Abdullahi bin Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ce kala yace yajiu yawmal qiyamati nasun min al-muslimina wasu mutane za su zo ranar tashi alkiyama cikin tarayyar musulmai bi zunubin amsalin jibali zunuban su sun yi girman duwar wasu wani zunubin su ya yi dukin kwatarkwashi girma wani zunubin su ya yi dukin baya girma wani nashi ya yi dukin kura kowa gurgudun abin da ya tara ba mamaki irin da mu da muka rayu irin wannan yanayin na rayuwar tamu zunubi za su yawaita sai dai Allah ya hada mu da rangon amma alhamdulillah ba mu yanke tsammani saboda ƙaunatarwar da manzon Allah ya muna cikin rahamar Allah saboda mun rayu karni mai kyau wanda addini ya zabura a cikin shi ya saba mu mu karnin da aka haihe mu sa. lokacin na akwai kirki amma babu ilimi da yawa bai yado yadda muke da shi ba yanzu kowa yana cike da ilimi amma lokacin na tsakani da Allah rashin kirki bai yi wannan yanzu jirji da injirewa bayan ilimi a yi ta'addanci wallahi bai da irin yawan sai haka mutanen lokacin ba su da yawan ilimi amma kuma ba su kai irin injirewa haka dan ilimin mutum dan kaɗan amma ga halayensa masu kyau suna cike to amma yanayin wayewa da ta shigo mu ta turawan yamma ta ƙara sa waye wannan ta haifar da wasu zunubai da da babu da su sun hayayyafa a cikinmu wani ƙarfin hali ga cike ta shari'a wanda ba a iyawa dauri sai ka ga ya faru ko nan mutum ya sani wuri aka ce a mutum an kama mace ta yi ciki dauri wani abin faɗi na babba wani faduwan girma ne na ƙarshe to amma yanzu ha to wannan wayewan mutane ya marta shigo mu kamar wani ɗan cigaba na muka samu to amma ya haifar da rashin ganin ƙimar wasu zunubai rashin ganin girmansu da rashin tsoronsu to amma duka muna fatar a hada da istighfari ubangiji subhanahu hala, mai gafara na ga bayinsa muminai masu tuba to shine aka ce wasu musulmai za su zo ranar tashiyar kiyama da tullin zunubi ka ce girman wasu duwar wasu duka sai Allah madaukin sarki ya dubi kalimar shahada ya dubi irin yanayin da suka rayu da irin karni da suka tahi a ciki nai sai Allah ubangiji ya hada su da rahama ya gafiru Allahu lahum sai duka Allah ya gafarta musu wani lokaci shi Allah ya kan dubi irin lokacin da kan rayu da yadda lokacin fitsara take da yadda take samun haɗin kai da yadda take samun goyon baya da yadda kirki baya samun tanyo sai Allah ya dubi irin yanayin da kan rayu yasa wata rana wani mutum yawa ko a lokacin haruna rashidu ne ya ce ya kamata wani ya ce ya kamata ku jagororin mu ku zama muna irin su bin al-khattab kaza kaza kaza an lalace ya ce inda muna da mabiya irin mabiyan sumar umar da mun zama muku irin sumar bin al da adalci ba mu da mabiya irin mabiyan sumar. kan gane bi'a in ta canza ta ko jagora babu yadda zai sai ya canza yanayin da ya samu kanshi haka malami yanayin da ya samu kanshi haka mai kudi yanayin da ya samu kanshi haka matashi yanayin da ya samu kanshi yana iya ya gurbata abin da ya kamata ba a same shi da shi ba saboda yanayin halayya ina fatar an gane to wannan kenan don haka nan sai Allah ya dubi irin yanayin da kan rayu da irin da lokacin da ka kiɗin na ai kai ma kokari saboda lokaci ne da yake addini bai ma da tanyo bai da tagomashi bai da haɗin kai ga mutane amma kuma ka daure kan zama mumini irin wannan sai sa Allah ya gafarta waɗannan zunubai ce ku yi an yahe muku albarkacin kalmar shahara da kokarin da kun kai lokacin da musulunci bai da gudun saye ga mutane bai da tagomashi bai da tanyo amma kan ne ka daure kallazin ce shi don haka waɗanga zunubai sai Allah ya ce ta an yahe maka ka ka kwanta mu wannan kai ta yawan istighfari da aiki na kwarai gurgudun wani Allah ya bada ko an gane yan uwa to Allah ya samu dace qaulu wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafin nan nashi yace fadar da yayi can sama cikin hadisi yace dafa'a ila kulli muslimin Allah zai tunkuda zuwa ga kowane musulmi yahudi wani ba yahudi a wani sarani ko wani ba nasari wanda ya rayu a karnin da ya kamata ya bi addinin musulunci bai biya ba don manzo Allah ya ce mamin ahadin ko mami yahudiyin wala nasarani yasma'u bi wa lam yu'min ma ursiltu bi illa kana min ashabin na. babu wani bai yahude ko ba nasara ya ji aikin da Allah ya aiko ni lokacin da Allah ya aiko ni bai imani da abin da aka aiko ni ba face tabban ya zama cikin yan wuta don haka a zamanin nan da wani bai hude da wani ba nasare duk wanda bai bi aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an kulle masa hanya aljanna to su ne manzo allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan maganar da aka faɗa can ya ce ha za fi kaku ka faye faye kulo ce allah ya ce ma bawa wannan fansanka ne daga wuta hu ya ce abinda ake nuhi da wannan kalima ma ja a fi hadisi abi huraira radiyallahu anhu shine magana da ta zo cikin hadisin abu huraira allah shi yarda da shi cewa li kulli ahadin manzilun fil janna kowanne mutum daya yana da gida cikin aljanna wa manzilun fil nar yana da gida wuta kamar yadda bayani ya gabata da su yace fal mu'minu idza dakhala al jannata khalafahu al kafiru fil nar mu'mini idan Allah ya mai arzikin shiga aljanna sai kafiri ya mai masa ya gada gidansa da ya kamata ya samu cikin wuta inda inda bai musulunci nan li'annahu mustahiqqun zalika bi kufrihi saboda shi kafiri ya cincinci ya samu gida biyu saboda kafircinsa ya samu nashi kuma a mallaka mai na wani muminin da Allah ya ma arziki ya cere mai nashi wuta na wuta nashi gida na wuta sai a gama mai duka saboda ya cincinci wannan da kafircinsa ya ce wa ma'ana fi kuka ma'ana fansakka ai annaka kunta mu'arradan lidukulin nari kai ka kasance a da Allah zai ce ma bawa ka kasance kai wanda aka gitta ga shiga wuta inda ba kai aikin kirki ba da ba kai imani kai musulunci kai halaye na gari ba da an gitta ka ga shiga wuta to amma kuma cikin ikon Allah sai Allah ya maka arziki imani da halaye na gari kaddara Allah ta gitta maka su gari jaya cikin halayenka don haka wa fi kafuka wannan shine fansakka li annan Allah ta'ala kaddara linnari nari adadan uha saboda Allah ya kaddara mauta wani adadi yawa wanda zai cika ta fa idza dakala hal kufaru in kafirai suka shiga bi zunubihin da zunubansu wa kufurin da kafircin saru fi ma'anal fikaki lil muslimin sai zama ga ma'anar kamar su suka fanshi musulmai daga barin gidajensu na wuta mala yace wannan shine fasarar da ƙarin bayanin da ya ga wannan hadisi wallahu ta'ala a'ala wa a'lam amma Allah ne mafi sani hadisin mu na biyu aka ce wa Ali bin Umar radiyallahu anhu ma an samu daga Abdullahi dan Umar Allah shi yarda da shi kale ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ji ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi ya kulu yana cewa yudunal mu'minu ana kusantar da mumini ranar tashi alkiyama yawmal qiyamati ranar tashi alkiyama min rabbihi kusa ga ubangijinsa za Allah zai jawo bawansa mumi ya kusantar da shi gare shi hatta ya da kanafahu alaihi har sai Allah ya aza masa kariyarsa ya jawo shi ya kusantar da shi gare shi ya kare shi daga barin ganin mutane malam nawa ya fasara kanafahu sitirahu wa rahmatahu sai ya aza masa kariyarsa da kuma jinkayinsa shine aka ce in ya kawo shi kusa gare shi fa yi yuqarriruhu bi dhunubihi ya neme shi tabbatar da zunubansa ya zai neme shi shi Allah zai ce ma ba bayan ya kusantar da shi gare shi fa kunu sai ya ce a ta'arifu zamba kaza ya fula ya kai bawa na mumini kana iya tunowa da rana kaza ga watan kaza lokaci kaza ka saba min kayi kaza ya ce ya Allah na sani ya ce a ta'arifu zamba kaza kana iya tunowa da kayi zunubi kaza fa yaqulu shi ma mumini sai ce rabbi a arifu ya Allah na sani wallahi na san na aikata wannan zulmi kala sai ubangijin talikai ce mai fa inni kad ha alayka fid dunya na ruha maka asiri kowa bai san ka da wannan dabi'a ba cikin mutum Allah yana na ya ruwa muna asiri da yanzu da mutum ya yi zunubi zai wayi gari a rubuta mai ga goshi nai da gosunan wani goshi nai na dubuwa wani bai a gida eh to amma Allah cikin rahama ta cikin ni'imomin Allah kana da laifuka sai ka taho mutane ba san da su ba su ta yabo ka kai wani mutumin kirki na wallahi ai na Allah inda an tona mu wani asiri tsakanin sa da Allah da bai tsayuwa sisin kwabo yana cikin ni'imomi shi yasa Allah ya ce wa in ta udduni matallahi la tufsuha inna Allah la ghafurur rahim wallahi da za ku lissafa ni'imomi Allah ba ku lissafe su jinkai ne sai Allah ya ya ruwa maka asiri cikin mutane ba a bayyana maka to shine sai ranar tashiyar kiyama sai Allah ya jawo bawa ya ce mai to na suturta ka ne duniya ba a san ka da wannan gadan ni ruhe ka wa ana agafiru halaka ma kuma yau zan gafarta maka su shine aka ce fayu uda sahifatan sahifata hasanati sai a bashi takardar kyawawa ayyukansa ga hannunsa na dama alhadisu muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim su a akan wannan hadisi wannan shi na allah maɗaukakin sarki yake bayani cikin qur'ani wa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi na'am fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi na'am fa yaqulu ha حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أكوية تجان سورة الإنشقاق عند الله كي تشيوا فأما من هو أوتي كتابه بيمينه نعم فسوف يحاسب حسابا يسيرا كما وينقلب إلى أهله مسرورا وانا يتجي shine Allah ya ce wa amma man utiya kitabahu bi amini wanda duk aka bashi da hannun dama Allah ya ce bashi takarda ta ga hannun dama fa saufa hasabu hisaban yasira da sanu za a yi mai hisabi mai sauki wa yankalibu ila Ali masrura nan take ya juya zuwa ga iyalinsa matan kuri'in yana mai tsananin farin ciki to wanga shi aka ce ma hisaban yasira shi na kuma aka sin sana ya manzo Allah ya ce man nukisha li hisaba uziba duk wanda aka wa binciken kwakwaf ranar tashi alkiyama to sai sai ai mai azaba mai na Allah ke yi in za a yi maka hisabi a ce ka kawo haƙƙin ni'imomi duk ni'imar da ka kwankwada da ta lahiyar da aka baka da ta cimakar da aka baka da tau da sauran abubuwa duk ce ka a ce ka kawo su ba ka cerewa ran tashi Allah rangwame na yi don haka sai ya manta bai bincika ka haƙoƙan ni'imomi sai ya yi maka rangwame ya tambaya ya dan karrara maka waɗannan zunubai da kai cewa ne ba kai na kai kaza da ni mini ka sama ai nayi ma kaza nayi ma kaza wallahi Allah kai mini ba a tona ma asiri ba bainal kalaiki duka sai an ka karanta muku ka gane don ka gane rahama ta ta kai ka aljanna sai ka gane yanzu haka kawo ka tabbatar da ka shiga tsaka mai wuya sai Allah ya ce to ruha ma wanda ka gana ruha ma ita can duniya ban tona maka asiri ni mai da kai mutumin banza tsakanin mutane ba haka yau ma zan ƙara ruha maka asiri in gafarta maka ita na yaɗe maka sai a mai takarda ta shi ne ake cewa hisabi mai sauki Allahumma hasibna hisaban yasira Allah ka rangonta mu da haka yan uwa mu ci gaba da gwada mu Allah muna tsoro ne Allah yana son masu tsoro ne Allah yana son masu tsoro ne kuma yana rangwame ga masu tsoro ne mu gwada ma Allah muna tsoro ne kuma muna son rahama ta da jinƙayi ne kada mu gwada ma Allah jasara karin hali mu gwada da Allah duka yi ba komai sai dai lahiran ba za ta yi kura wannan kalimar ba ta da kyau wallahi tana yawan hitowa ga bakunan wasu daga cikin musulmi sai dai lahiran ba za ta yi kura wannan kalima ba ta yi ba ga musulmi wallahi rangwame kuka kakai raki kakai ka gwada ma Allah ba bakin komai kuma ka gwada mai mai kai kuma kana son rahama ta yi ka san ka keta doka amma kana son Allah shi yayi maka haka ya zama daidai da mumini da irin sai lahira maza za ta yi kura wallahi wannan kalima da dan zulubi kadan ta kai mutum ta Allah ya tsare mu wannan hadisin abinda ya karantar da mu kenan hadisi na gaba hadisi abdullahi dan mas'ud Allah shi yarda da shi aka cewa ali ibn mas'ud radiyallahu anhu an samu daga abdullahi dan mas'ud Allah shi yarda da shi ya ce an rajulan asaba min imra'atin kubulatan lalle wani mutum daga cikin sabon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya samu aikata wani kuskure na sumbanta wata mace wadda a ajana ba gare shi fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan ya aikata wannan kuskure sai ya yi dinaye ya samu damuwa ya ji kai miwa na halaka na gaba da duniya ni wanga abu ya karan da shi gashi ya kusan ya gitta ni ga hadari babba tsakanin da ubangiji shine sai yayi yayi haruru an ce shagon da dino garai kamar yadda ni gani cikin wani shari wata mace ta taho sayan da dino na yabi ta ta sumbanta irin ɗabi'a masu shago wani lokaci ina ganin irin ɗabi'a nan wurin da bai dace a gane ta ba wurin da bai dace a gane ta ba ƙasa mai tsarki amma sai kaga mutanenmu in suka ga matanmu waɗanda ba su da kamun kai sai larabawa nan kaga suna ɗan wasu wargi da wasu wasanni waɗanda ba su dace ga musulunci ba kun san ƙasar ta shiga ciki yalwa ƙwarai da gaske akwai addini akwai komi wata rana da ni gama ni wa wasu yara wa'azi suka ce ai kai ka yakuri nan uwan alƙaryuta komi an ka samu na barna a duniya nan ma sai an same shi kuma gaskiya ne na ga waɗanda ka sha su yi tatil cikin garin makka wani ya sha wata rana ya ɗora ce muna ku je ku yi wafi ku da ƙauyawa mu jikokin sardauna ne ba sai mun je mu yi wafi ba mu gafartattu ne wallahi tatil cikin garin makka yana tangadi ta kun ga dai abin shirya ɗaya ce kana cewa ɗan uwanmu na can makka kila wani yana can ba bisa ka shirya ba wallahi Allah ya sani mutanenmu da an makka akwai haɗari kwarai da gaske waɗanda suka zo sun gani irin kwakwaen nan da muka yi lokacin da boko ya shigo nan cikon nan ko mahi yawa shi na suka rayuwa ce wadda kasan jahiliya mu inda mun kai to lokacin da rayuwar can ta hito mun haka ganin mutane mu ba addini ba sallah ba komai ta ba ta zunzurutun ta ake sha Allah ya shirya mu da su amma kungiyar jama'atu za ta samu yarda daga gwamnatin saudiya in aka zo akan shiya shiya shiya gaskiya ana wa'azi allah ya saka musu da alkhairi ana kokari kwarai yanzu kuma gaskiya alhamdulillah an fara samun mutane da dama an samu kungiya da ke tsayuwa ana waɗannan ko da mun baro can akwai wata kungiya da ke tsayuwa tana wannan aiki allah ubangiji ya karfafa shirya a cikin su don haka dai ku yi ta roƙon allah maɗaukakin sarki to shine aka ce wannan mutumin sai ya shiga matar ta shiga shago na sayayya sai ya ci gaba da sumbantarta daga baya sai ya ga yayi kuskure damuwa ta shige shi ba a saba da zunubi dan gittowa ne zunubi dama in bai zauna yayi baka tsatsa ba har ya rufe zuciyarka to kana yi ne zaka ji ka samu damuwa amma in ya zama maka ɗabi'a wanda Allah ya ba da labari labar rana ala gulubi ma ne yaksubuna in zunubi ya zama dabi'a to baka jin kunya a sanka da shi baka gani ka Allah lai zuciya ruhewa ta Allah ya tsare mu da ruhiyar zuciya to shine sai da yazo gurin manzo manzo Allah fa akhbarahu ya bashi labari game da labari saka abin da ya aukuwa fa anzalallahu ta'ala da ba labari ga yadda ni gani usaymin ya kawo cikin shari'i yace da fara manzo Allah ya shu ya kyale yanzu Allah bai ce komai ba ya shu sai an kai sallah an ka tashi an kai sallah ya zo ne gaban wata sallah ko sallah isha'i ko wata makamanciyarta da an kai sallah ya sake nana ta manzon Allah ce ya manzon Allah akwai fa abin da ya faru ba na samu kuskure don haka abin da ya kamata a tsaye da mini haddi abin da ya ka gani wannan abu ya cincinta a yi mai wani hukunci a ɗarwaye shi daga barin zunubi wannan abin sun bantan na yana ganin ta cincinta a mai wani hukunci to shine aka ce sai Allah ya saukar da aya wa aqimi salata mu kallahu wa aqimi salata tarafay nahari wa zulfan min al-layl na'am innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at taka dhalika dhikra lidh-dhakirin haka ubangiji subhanahu ta'ala sai ya saukar da wagga aya bayan an gama sallah sai Allah ya saukar da wagga aya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayan Allah hukunci yace Allah ya ce idan tambaye shi ka yi sallah a sallai ta ma'ana ka yi sallah tare da yace iya eh, manzo Allah yace to tayi Allah ya yahe maka wannan zunubi yace saboda Allah ya ce wa aqimis salata tarfayin nahari ka tsayar da sallah gefuffukan yini shine sallar waton abin nan sallar wacce sallah kenan a gefe waton shine sallar sahe da kuma sallar marece suna a gefe fukan yini wasu lafan min da wasu lokuta na daga cikin dare Allah ya ce in ka yi su innal hasanati lalle kyawawan abubuwa irin su sallah yuzhibna sayyi'ati za su tahiyar da na ayyukan da bawa ya aikata ƙarshen aya Allah ya ce zalika zikira lizakirin wannan wa'azi ne tunatarwa ne ga masu tunawa manzo Allah ya karanta ma wannan sahabi ga aya fa qala ar-rajul sai wannan bawan Allah ya ce ali hadha ya rasulullahi ci ga aya ni dai na kake banta gare shi game da wannan hukuncin ƙala sai ma'aikaci mai a'a ba kai kaɗai ne ba li jami'i ummati kullihim ya wannan hukunci ya shafi dukkan al'umma al'umma ta baki ɗaya al'umma ta gaba ɗaya sun samu wannan duk wanda ya aikata wani aiki na zunubi to ya aikata ayyukan alkhairi suna ya kankare mashi matukar bai zo maka ba'ira ba kun ga bai zo maka ba'ira ba wannan dai laifi ne ba zinan da ya yi da ita ba sun banta ne zina su ne kaba'irori don Allah da yalli sun mutanen kirki ya ce sai ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akara wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq na'am wa la haka gaskiya kunganan su kaba'irori da aka ambato su an rufe su da azaba Allah ya fara da babba wallazina la yad'una ma Allah ilaha shirka ita ce mafi girman zulubai inna shirka la zulmun azim da ce wallazina la una mutanen kirki yan aljanna bayan Allah na gari sune waɗanda ba su kira wani tare da Allah ya ce na biyu wala yaqtulun nafsa lati harrama Allah illa bil haqq kashin kai yana daga cikin kaba'irori manya manya na uku ya ce wala yazunun ba su zina zina kenan tana daga cikin kaba'irori ya ce su kan waɗanga manya duk wanda ya aikata su to zai haɗu da azaba za a ninninka kamai zunubai masu girma za su shigar da shi azaba ranar tashin kiyama da kun gana wannan abin da bawan Allah gai bai kai ka ba'ira ba amma da ya aikata laihi shi ya sa ka ce sallah tana kan kare mai kamar yadda muka karanta shekaran jiya akwai wani hadisin da ya dawo ya buga misali da cewa salloli guda biyar manzo Allah ce mi kuka gani idan ɗayan ku yana da gulbi cikakke mai cikakkun ruwa bakin garkashi yi wanka su biyar a yini kuna ganin hal ya kamin daren hishayun kuna ganin zai wanzar da zai rage wani abu na dauda suka ce wallahi aya manzo Allah ya ce haka za kazalika salawatul haka salloli biyar suke su ma suna kankare ma mutum zunubai majtuni batil kaba'ir matukar aka nisanci ba'irori in aka nisanci ba'irori salloli ba su bari mutum da sauran kananan zunubai shine Allah ya ce in tajtani ku kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anku sayi'atikum in kuka bar ka kaba'irori to da sallah da azumi da jiran sallah bayan sallah da ramadana da juma'a duka za su kankare maka yan kananan zunubai wanda ba su kai ka ba'ira ba amma ita ka kaba'ira tuba ake yi in ba tuba tana Allah ya tsare mu don haka wannan sahabin sai ya tambaye manzo Allah ni dai na wanga hukunci yake ba ta ce a'a li jami'i ummati kullin ga duka al'umma ta baki ɗayan su kowa wannan hukunci ya shafa duk wanda ya aikata wani zunubi ya tuba ma Allah madaukakin sarki ya lazimci salloli to ba mamaki Allah ya shahe mai waɗannan kananan zunubai waɗanda ba su shafi kaba'irori ba wannan ya gwada mana sallah tana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske bayan zaman ta da'a ga Allah madaukakin sarki bayan haɗin kan da ta kawo a cikin al'umma bayan wanke zuciya da take yi don gaskiya wanda ya taho yanzu ka yi sujada ka yi, ta kun Allah Allah ka ya fi mini zunubin ga Allah Allah na roƙe ka Allah ka gafarta mini Allah ka bi hakka san bukatu ka ba su biya sai ta gensa da wuya ka hita yanzu yanzu ka yi jasara aikata wani laifi shi yasa aka ce mallam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad min Allah illa bu'da can cikin ibnu kasiri da aka kawo na salatan anil fashai wal munkari an kabuti sai kawo hadisin ya ce duk mutumin da yake salloli ya ga sallolin ba su hana shi aikata alfasha ba ba su hana shi aikata kaba'irori ba ba su hana shi aikata munkari ba ya gama sallah ya je ya aikata fitsara ya gama sallah ya aikata fitsara ya ce sallar nan ba ta yi tasiri ba gare ba shi halin sallah ba shi ne halin sallah sallah in aka ta kama mutum ana shi ta kai sha za ta yi adjust a ci kai wani ya canza wallahi wance ta canza wani dauri a Allah ya tsari mai rai amma kaga biyo ya zama na Allah haka na halin sallah in ta kama mutum amma duk wanda sallar sa bata da tasiri gare shi kirkin sa bai karu ba tsara sa bata rabu ba kuma sallah shi kai a dubi sallar nan ta ba ta yi tasiri ba sallar kwarai ta ba Allah ya tsare amma ban ce ya bari ba ko ba gaskiya Allah kai ya bari ya dai gyara shi a haƙƙi ya gyara sallar nan sallah tana tana hanin fasha Allah ya ce tana hani daga alfasha da munkar in yawa duk da Allah kan bai ƙarya Allah ya ce sallah tana hani daga alfasha da munkar in kaga sallah ka ba ta ajasta na ka kowane munkari Allah ya yi gaskiya kai kuma akwai akwai kuskure sallar na taka ba daidai take ba ko ne ba a yi ta cikin lokutanta ko ba a yi ta da sharuɗanta ko ba a bata haƙƙinta in aka tsaya gabanta ba sallah ta ba sallah ce kawai ana tsaye jiki masallaci amma ruhi yana can cikin duniya yana wasu wasu ba ka ma tunanin Allah ba ka tunanin rahamarsa ba ka tunanin azabarsa ko da ka tsaya nan don haka ko ka sallame ba ta tasiri saboda tsayinka cikin sallar bai kawo wani ƙari ba to wannan kuma yana buƙatar mu gyara saboda ita ce babbar riba mu ta lahir Allah ya taimake mu hadisi mu na gaba aka ce an anas radiyallahu anhu an samu daga anas dan malik Allah shi yarda da shi kala yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum ya zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa kala ya rasulullahi asabtu haddan na samu ko abin da ke hukunta ai mini haddi fa ku alayya yace ka tsaye da mini wannan haddi mana yayi wani zunubin da shi ga ganin sa ya kamata ai mai haddi kamar irin wancan da yayi wancan abin an gane ko ya ce wa hadarati salatu ana cikin haka sai sallah ta halarto da ya faɗi wannan manzon Allah bai ce komi bai kyale ana nan sai lokacin sallah yi fa sallama a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sallah ta da aiki falan ma qada salata lokacin da aka kare sallah kaga nan qada salata an ka gama sallah ne ba an ka ba an karanka bane shi yasa ibnu taymiya ya ce waɗanda da ra'ayin faqadu cewa abinda ka samu tare da liman shi abinda abin ƙarshen sallaka ya ce ba su dace ba ya ce kalimar faƙadu ba ta gwada ranko ya ke ta ibnu taymiya ya yi ta kawo dalilai ya ce faƙada samawa tun fiye fi ne wa ha hafi kulle sama'in auraha ya ce shi rankon rankon samai na Allah ya wuri nan ko ba ranko na ba ko halitta ne ya ce ba ranko na ba fa iza tumus salata ko ba haka ba idan kuka gama sallah bai baran ko na yi nuhi bana faskurullahi qiyama wa quda yace yake ta kawo irin hadisan ga yace to magana cewa faqadudin nan da aka faɗi cikin hadisi magana da ta ce atimmu ta hi zama daidai don haka faka daɗin ga za a ɗauke shi a hukunci da shi a ɗauki cewa faƙa duɗin ga ana fa atimmu ne don haka sai ya ɗauki magana hadisin can da ya kawo abin da ka sama tare da liman na race ko na race ko na race daga layin da muke saboda wanga kalimar falon ma ka salata saboda akwai hadisin da iza samitu ikamata eh, fam shugilar salati fa bi sakinatin wa karin fa ma adarakatum fa sallu wa ma fatakum fa faqadu ku fa atimmu ya zo faqadu ya zo fa atimmu to sai malikiya suka dauki faqadu don haka in ka samu a biyu tare da liman ga sallar isha'i na ƙarshe a malikiya in ka tahi za ka karanta fatiha da sura kuma bayyane saboda karanka to shi nasu ibnu taimiya suka ce ra'ayin nan ba daidai yake ba bai nuna ranko duk da nan ga gafa a kuma riwaya ingantacciya don ga kada-kada kada cikin cikin ba ana nuna ranko na ba kaga raci wanda ni don yi muku bayani saboda haka in mutu ya samu sallah raka a biyu tare da liman iya tashi cikawa shi an riwaya wadda ta fi karhi shi an ra'ayin maluma hadisi mafi yawansu mutum ya tashi sai ya tashi ya kawo mai fatiha da sura kuma a sirce in ka samu raka a guda tare da liman gama gari ba in ka tashi za ka kawo mai fatiha da sura a bayyane ka zauna ka yi tahiya in ka tashi sai ka kawo mai fatiha kawai kuma sirce sai ka zauna ka sallame ina fatan an gane da haka nan shi wanga riwayar ita ta yi karfi bisa ga faka dudin can da malikiya suka ɗauka cewa sai ka yi tankis mana ka mai da abin da ka samu ga liman shi ne karshen sallah suka ce bai yi ba kuma dalilan ni sun gamsar da ni kwarai da gaske amma ban ban anna aikin malikiya in mutu yanga shi na ya rika falillahi alhamdu sabanin abin da ya shahi tsakanin manyan maluma ba a zahin banna aiki mutu amma liwan wanga ya hikari ina fatan Allah ya samu gani na'am to shine nan yace falan ma qadar salata lokacin da aka gama sallah kala sai wannan bawan Allah ya ce ya rasulullah ya manzo Allah inni asabtu haddan ya sake nana ta manzo Allah cewa ya manzo Allah na masa haddi ma'ana na aikata abin da ke wajibta ai mini haddi fa aqim fi fiye kitaballahi ka tsayar mini da littafin Allah a kaina kala sai wannan ba Allah ya ce hal hadarta ma'ana salata ko ka halarci sallar ka tare da mu kala na ya ce eh kala ya ce kad gufira laka an gafarta maka an gafarta maka wannan abin da ka samu na kuskure in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an haɗa mai wannan bawan da ya taho yana da na sani dama da na sani shi kan shi wani nau'i ne na ibada mutum ya yi layi ya taho ya razana ya kace an haɗa manzo Allah wannan bawan da ya zo tubabbe Allah ya gafarta mai dai manzo Allah ya haɗa mai cewa an gafarta maka alhadisu muttafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim sun haɗu aka hadisi ya inganta daga anas dan malik Allah shi yarda da shi shiratuwa daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa qawluhu asabtu haddan wancan mutumin da ce na samu haddi yace ma'anahu abinda aka nuhi ma'asiyatan tujibu ta'zira na samu wani zunubin da ke hukunta a yi min aiwonin dina ne ta wonin ya manzo Allah na samu wani na aikata wani lahi da ke hukunta a yi wonin dina don haka ka yi wannan wonin dina saboda ka faranta ni daga wannan zunubin da na yi ya ce wa laisan muradu alhadda a shari'iyya ba ana nun ya samu haddi na shari'a ba koyawa wani kazahi koyawa wata kazahi ko ya yi zina ba ba shi na aka nuhi ba ba yana nufin alhadda a shari'a alhaƙiƙi ya wanda yake na tabbar irin zina ko wani makamancin su ka haddin zina kama kama haddin zina war hamri ko shan giya wa gairi ma da wani su fa inna hazihi hududa yace waɗanga haddo dadin nan la tasbudu bi salati sallah ba ta kayar da su hadda in ta zo gurin shugaba in abu ya rige ta wurin shugaba na haddi to ba a kasai saboda sallah ya ce wala ya juzu lil imami tarkuha baya halatta ga jagoran musulmi haddi ya bayyana gare shi tabban ya auku kuma ya ce shikenan ta yi an gafarta ma kun san ma'izu ya zo gurin manzo Allah ya ce mai ya manzo Allah kazzanaitu ya manzo Allah na yi zina Allah ya kau da kai ya saki koma ya ce ya manzo Allah na yi zina ku manzo Allah ya ce abika jununun kana da hauka ne ya ce wallahi manzo Allah ban taba ban shan wani abu kuma ban da rashin lahiya ka sha wani abu ne ce ban sha kun baya manzo Allah ni dai an jarrabe ni shedan yarin jari na samu kaina cikin matsala ka tsaye da min da littafi Allah manzo Allah ya tambaya bai da wata damuwa da yake ciki don kada ya zama wata damuwa ta yi kaso a hutar da shi an ka ce babu bai da matsala rashin aka ce a shi na aka tsaye da mashi da littafi Allah ga nan ba a ce an gafarta mai saboda sallah ba ko don haka shi na malar yahaya annawawi ya ce abin da aka nuhi wannan mutumin yana gani kamar yanzu wanga magana ta gabata kaga shi wanga mutumin ya zo ne yana koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya samu sumbanta daga mace lahi ne babba lahi ne babba makwacinka yana amince maka kawai ka samu wata dama ka je ka sumbanci matar shi ba dan karamin lahi bane ko diyar shi ka kiyana wanda ya kamata ya samu aminci daga gare ka a matsayin shi makuci ka zambace shi ga iyali ne ko ga diya kai ko ga nashi wallahi ba karamin lahi bane don manzo Allah ya tambaye ya tambaye sahabbai ce mi kuka ce mazina suka ce wallahi ya manzo Allah zunubi ne babba mai girman lahi ya ce wallahi ɗayanku ya yi zina har so talatin ya yi mai sauki bisa ga ya zina da ɗiyan makwabcinsa ko matan makwabcinsa ya ce wallahi ranar tashi alkiyama za a tara za a ɗauko shi a aje ka gaban zati a kawo duk ibadar da ka yi a aje ma mutumin nan da ka yi ha'inta ga iyali ne a ce mai wani ya ha'ince ka ga iyalin ka ga gala da ne sai abin da ka kanka manzo Allah ya ce masa bai ya ce kuna ganin mi zai yi kwashewa zai ba ku raga mai ko kaɗan nan <laughs> na ya da kun ga duk da manzo Allah yana ganin ba a raga mai akwai hadari ga ga zina don haka dan Allah a kiyaye haƙƙin zamantakewa ta musulunci Allah ubangiji ya taimake mu don haka nan ga hadisi mallam ya bayyana mana ma'anarsa ba ana nuni manzo Allah ya kawo da kai ga tsayar da haddi na shari'a tabbatacci wanda ya waje ba aka wancan ba ba a'a shi mutumin nan tsoron sukai su kai ba su saba bai zama musu jiki ba laifin da yayi bai taki na wonin na ayi wonin ne mutum ta'aziri ana yi ne da abuwa daban-daban ana iya yin sa da bulala ana iya yin sa da tara ana iya yin ta da dauka daban-daban an ce na ga malikiya ta sa ta'aziri ana iya mutum mai daraja in yayi abu in ba wanda aka yahe ba ne saboda an ce a aqilu zawil hayat sarati ku yahe ma ma'abuta kima cikin mutane dan tuba su kada mutum mai kima mai daraja ba a san shi da laifi ba ɗaya rana idan kuka ai ta yawo kamar rayuwar mu na munafukai ya ce ku kawar ko daga ga hukuma an kai inda ba haddi na shari'a ba wani mutum mai daraja ga mutane ɗan taka doka cewa an kai jagoran musulmi ya kawo da kai to shi na wata malikiya suka ce wani ana iya mai haddi ba da tara ba ba da kun a ɗai kwaɗe hula yi a ce kai Allah ka gaban mutane hula faɗi ya isai jin ciyo ya isai gobe kada ya sake aiki ina fata ran gane amma inda za ka yi mai wani kamar ka kara mai kaimi za haka in aka zo ran ta'azirin za a dubi yawa mutum ciwo in dukiya ba bakin komai take gare ba a yi mai ta'aziri da dukiya in ɗarmu bai damuwa ta yi ba a yi mai ta'aziri da ɗarmu yana yi shi allah da ya gaji dama yana so a ɗarme shi shawo to ba a kai shi yanzu wani abu aka yi mai sabanin wannan don haka ta'aziri ya danganta gurgudun wada alkali ya ga wanda ya dace a mutum ta'aziri da shi don haka wannan hukunci imamu nawawi ya ce ta'aziri ne ya kama wannan mutumin ba haddi ne tabbatacce na shari'a ba wa anhu an samo da gare shi shi Anas dan Maliki Allah shi yarda da shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ce ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce inna Allah la yarda anil abdi an ya akula akalata fa yahmaduhu alaiha Allah maɗaukakin sarki wallahi yakan yarda da bawa yakan saukar da yarda ga bawa akan mi akan cin abinci guda marra guda da ya ci abinci yawa Allah godiya sai dai Allah akan wannan ya Allah ya bashi abinci ya ka Allah na gode ya ji daɗi Allah na gode ka kyauta mini abincin da inda wanda Allah ka koro abincin nan ɗai marra guda da ya ci ya koshi yana zama sanadiyar godiyar da wa Allah jin daɗin da ya gode ma Allah Allah ya gafarta mai zunubi ne yarda da shi haka ya ce kuma auya tuba mini auya auya sharaba asharbata ko kuma ya sha dan sha guda marra guda ba kurbi guda ba ko kuma sha guda da mutum zai sha marra guda ya ji daɗi Allah ya hore mai abin sha mai daɗi halattacciya ya sha ya koshi. fa ya hamaduhu alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan sham da yayi sai ya gode ma Allah Allah ya gafarta mai ko cin abinci guda ko sha abin sha guda ce kun ga wannan ya jan uwa a ci abinci a gode ma Allah ba karami abu bane duk da godiya akan ni'imar da Allah ya yi maka ka ji daɗin Allah ya kyautata maka kila hawa ne met ɗinka na bai fa samu iri abinci. ko bai samu iri nai ko bai samu iri abincin kai gashi Allah ya yi maka falala gidanku Allah ya kyautata muku ko mai gidanka Allah ya yalwata mai ya baka kaci abinci mai yalwa kaci wanda karhin ka bai kai ka bido shi ba ka gode ma Allah yana ya zama sanadiya ko sha ko ci ya zama sanadiya Allah shiga harta ma zulubin ka wannan ya gwada muna falala idan mutum ya ci abinci ya gode ma Allah madaukakin sarki ba abinda daga cikin ladubbancin abinci mutum da ya ci halaliya in zai ci ya ci da hannun dama in zai fara sa hannun dama dinnan nan kahin ya azata ga abinci ya ambaci suna Allah in ya in ya abin ga in abin kwankwada ne ya ci a hankali in mara ce kada ya kada ɗebe ta tsakiyar ta ya bi yana ɗiba gehe gehe saboda manzo Allah ya ce albarka ta kan sauka tsakiyar abinci to in ya ɗauki na na nan tun harko ya canje albarka tun harko sauran na ƙarshen duk da albarka don haka sun aka ya biya na gina gehe gehe gehe gehe in ba abubuwan da ɗaiku na kamar ɗan tsokokin da aka haɗa yankanku ko ƙwarorin da bino da aka haɗa garwayayyo iri na don ka tuwon da ka ganin shi ya fi kyawu duka babu amma abincin da an mara ka kuma kamancinsa ka ci shi gehe gehe shi a sunna haka kai tsakiyar sannan in ka ci kuma in ka gama kada ka yi maza maza ka samu tawul ko ruwa ka wanke hannu ka suɗe hannun yana daga cikin sunna mai ƙarfi sannan in ka suɗe daga baya ka je ka wanke sannan abin ga da ba mu iya saboda mu waye wato suɗi suɗe akushi ko kwano kun san mahiya ba mu iya ko in mun koshi in ba koshi ba ka ai ta wannan dai don haka suɗi dai yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka in aka gama sai mutu ya gode ma Allah alhamdulillahi allazi al'amani hadha da'ama min gairi haulin minni wala quwwati allahumma anfa'ani bihi waj'alhu li quwwatan ala da'atika ya rabbal alamin ko wata makamanciyarta daga cikin addu'o'i shar'antattu in ba samu ba alhamdulillahi rabbil alamin da kudurtawa cikin zuciyarka kalima gana ka faɗi Allah na gode ma ga da kai mini samu abinci ni koshi wannan ɗai yana iya isa ya zama sanadiyya Allah shi yarda da bawa ya gafarta mai zunubi na yi ya shiga da shi cikin bayin sama samun tsira da shi alkiya shi wannan ya gwada mu muna falla ambaton Allah da godiya wa Allah karshe abinci Allah ya taimake mu sai mi gaba lokaci yayi rawahu muslim imam muslim ya rawaito hadisi yace al akalatu bi fatahi al hamzati wa hiya al marratu al wahidatu to ai wannan kan na fassara shi ko wa hiya al marratu al wahidatu min al akali kal gadawati wal ashwati wallahu alam wannan duk mun fassara cikin bayani yayi don haka dai nan za mu dakata insha Allah ta'ala sai Allah ya ka mu jibi sai mu zo sana abinda mu karanta dai dai Allah ne mu na muwafaka ya taimake mu abin ya zama daidai inda kuskure kuma wallahi ba da gangan bane Allah shi ya yi muna Allah ya ganar da mu wannan kuskure ne babu ikon gyara shi kuma in akwai wanda ya sahi tuntube ko karkatar da ma'anar fassara don Allah a taimaka muna a gyara sai mu tashi akan sawaba don haka nan za mu dakata subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah